kimanin da miliyan dubu biyu na saifa ne gwamnatin nijar ke hasara a duk shekara wajen biyan malaman kwantaragi na gogi akalla dubu biyu a jihohin nijar biyar a cewar rahoton na hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashon halsiya na wucin gadi salisu ubandoma shine mataimakin shugaban hukumar ta halsiya sai ka ga mutum guda an kilga shi mutum biyu ko mutum uku wa'annan mutanen sun kai wato wajen mutum dubu biyu kamar ga jihohin da muka gani tun da jihohin ba mu kare ba kasar nijar jiha takwas gare ta to mun kare jiha biyar sauranmu da magaram da maradi da talabiri su da sauranmu za ka zo musamman cikin birane ba cikin ƙauyuka ba in za ka iske aji guda za ka iske malamin makaranta bakwai lokacin da malami guda yana ciki na ba da karatu sauran suna washe can a secondary za ka iske wato 'yan kwantaragi wanda adda cikin sati awa biyar ne gare ko awa shidda na aiki wa'ancan sauran lokaci duka wato shi na ayyukan shi wanda ya gada ma to sai dai a martanin da ya mayar game da wannan rahoton mun kai halidu shugaban kungiyar malaman na seb cewa yi allura ce ke shirin tono galma a rahoton na hukumar ta halsiya. Wai ba kontrakiyar ne za a samu da lahi ba a wanda ke ɗaukan ayan kontrage wanda ke biya ayan kontrage su ne masu lahin da za a samu tunda su suke ɗauka su suke biya. Kenan daga ƙasa zuwa halkin sama kamar hal minister sun san da irin wannan abubuwan nan tunda inspector in ku duba ku gani inspector guda ake an iske shi da mutum eh, eh, eh, ɗari biyu da ba ɗan kontrage ba a kin list ɗin shi. kenan ya kun san da shi kadai ba zai yi kin albashin mutum ɗari biyu bai aika can san ba wani abu. Binciken dai na hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya ya zo daidai lokacin da ƙungiyar malaman kwantaragi sinaseb ke tayar da jujun wuya game da halin da malaman kwantaragi suka samu kansu a ciki na rashin samun albashinsu na tsawon wasu watanni al'amarin da ake gani tamkar wani bita da kulli ne ake wa malaman na kwantarage. Ga amsar da Salisu Ubandoma ya bayar kan wannan batun. Babu wani bita kulli bisa ga wannan zancen. Kawai zance ne na gaskiya wanda ya kamata a ce an yi shi. Lalle gwamnati na fama da babu kuɗi ko? To in babu kuɗi a san dubara da ya kamata a yi. Yan kwatara gidan da zancen ba su ne ba su kadai bane cikin wanda akwai wanda azabar cikin biro wanda suna cin karansu ba babba kenan ba su bane ba tuli bane sai malaman makaranta shugaban kungiyar malaman kwantarage mun kai halidu ya yi fatan hukumar ta halisiya. za ta yi adalci wajen bayyana rahotonta na dindindin duk da cewa ya yi mamakin soma wannan binciken wajen malaman kwantarage. Don mine ne busu je tukun a je cikin da ke cikin aikin dindindin a fara da su sai sun ka zo wajen ayin kwantarage sun ce mun ai abu ne da za su yi za su dawo za su kai ga sauran eh, eh, sektor inda ya saura mu ba wai dan a fara dan contract ba a duk inda ake so a fara amma abin da muke fata shine a tsaya a yi shi akan feasibility a yi adalci bi cikin wannan eh, aikin da ake nan gai dan kal a a cuci wayansu a cewa dai hukumar ta halisiya wannan al'amarin na samun malaman kwantara gina goge shine umar luba isan makara da gwamnati ke yi wajen biyan su albashin su yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger